ne kuma amura na musulunci kuma mamayar yahudanci da suka ma ka duba gaba ɗaya yahudanci ga ana ta abin nan ko kwanan nan mufti eh, eh, eh, diyar masriya Allah ya masa rasuwa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya satin da ya wuce ya rasu a riyadh cikin abubuwan da ake nunawa ana ba da labarin ayyukan da ya kai sai gashi an nuno shi yana gaisa da mata mufti ba mai fatawa na kasar egypt masar gaba daya duk wannan duk harkar yahudancin ne ai saboda kar a ce suna kin mata gaisawa gaisawa da wannan da mace ko da nan shi ma ina ganin elbashir an nuno shi shugaban sudan kenan ana ta magana da za a yi demokradiyya ya za a yi za a yi su ma an turo su ana nunawa gashi na sa ta gaisa da mata duk haka za ga kasashen musulunci duk gashi nan dai in ka ga abin tarkace kawai to amma sai haƙuri sai haƙuri Allah ya mana mai kyau Allah ya ba mu tsayawa akan addini kuma ya samu mutu da imani shi yasa aka ce banza Allah yake cewa idan zamani ya zo karshe shikenan wale sauka baituka gidanka ishe ka eh kwarai da gaske daya ka kula da gidanka ka daya ka gyara kanka da iyalanka kai maza ka nemi abin da zaka yi zaka yi guzuri ka tafi da shi lahira kamar yadda yanzu abun Dharr zai gaya mana labarin duniya da abin da ke faruwa an kana gani abin bakin cikin ya isa faqultu abu zarra yake cewa wallazi ba a bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la asru khanna biha baina azhurihim wallahi sai na daga sauti na na yada kalmar la ilaha illallah na a tsakanin mutane annabi yana kai hakuri ka dan boye kai hakuri ina فجاء إلى المسجد وقريش فيه يزو مسلاتي قريشا سنة فقال يا معشر قريش yace ya kuta taron qurayshawa inni ushidu allah ilaha illallah ni ina shaida muku ni Abu na shaida babu abun mota cancanta in ba Allah ba wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne fa qalu sai qurayshawa suka ce qumu ila hada sabi ku tashi ku kai farmaki ga wannan sabi'in in an ce sabi'i wanda ya canja addininsa mana da yana kafirci yanzu ya dawo ya canja addini ya karɓi musulunci da sai suka tashi faduribtu li amut abu zar yace suka ta duka na dan na mutu suka ni fa adrakani al abbas al abbas ibn abdul muttalib bafan manzo Allah sai ya riske ni fa kabba alayya ya lullube ni ya rufe ni ya hana su da dake ni wa qala waylakum tanku taktumuna rajulan min ghifar za ku kashe wani mutum cikin kabilar ghifar wa matjarukum a hanyar a wato kasuwancin ku wa mamarrukum da hanyar wucen ku ala ghifar kuna wucewa ne ta cikin ghifar ku anni ku tashi ku rabu da ni ku daga ni ku rabu da shi kar ku dake shi falamma asbatu abu zar ya ce an gama wannan yayin da na sake wayan gari raja'atu sai na koma wannan wurin dai da na yi wannan abu fa sai na faɗa mithla ma qultu bil amsi irin abin da na faɗa je ce ya shawa abu zar fa yayi imani ya musulunci to ai malam shi yasa <laughs> aka ce wato yana faɗan gaskiya ko da da wato zai faɗi gaskiya ko da zai ci duka daka shi aka yi iya duka dukan mutuwa amma ba wa Allah nan washe gari sai ya sake dawowa wurin kuma ya miƙe kuma ya sake faɗan abin da ya faɗa to mu mu ne gaskiya sai mutum ya dan canja hanya kuma inda ka je an da ke ka sai sai ai tawili fa qalu qumu ila hada sabi suka ce ku tashi ku yi kan wannan wanda ya canja addini fa suni abi kadhalik aka aikata da ni kamar haka wa adraka ni labbas abbas ya riske ni fa kabba alayya ya zo ya lullube ni ya rufe ni fa hada awwal islamu abi dhar awwal islami abi dhar wannan shine farkon musulunta abu dhar wannan riwayar imam al-bukhari ne da imam muslim a cikin fadailus sahaba imam zahabi Allah masa rahama yake cewa kana radiyallahu anhu yufti fi khilafati abi bakr wa umar wa Usman. saboda matsayin abu dhar fatawa ma yake bayarwa abu abu dhar yana bada fatawa a lokacin halifancin abubakar abubakar din yana da abu dhar yana bada fatawa yana bada fata lokacin khalifancin Umar haka lokacin khalifancin Usman wa kana ra'asan fi zuhud jagora ne a wajen zuhud da gudun duniya wasidq ga gaskiya wal ilm wal amal ga ilimi ga aiki kuma akwai ilimi kai karatu akwai aiki kawalan bil haqqi mai yawan faɗin gaskiya ne la ta'khudhu fillahi lawmatu la'imin tsoron zargin mai zargi baya hana shi faɗin gaskiya ala hiddatin fi imam zahabi ya ce amma yana da kaifi ma'ana yana da tsanani shi abu zar yana da tsanani tunda shi za mu zo mu yi bayani akan tsananinsa da irin abin da ya ɗauki rayuwar duniya wanda ya saba wa sahabbai gaskiya ba irinsa bane daga shahida fata baitul maqdis ma umar bin khattab radiyallahu anhu ya hada halacci bude baitul maqdis sai da umar wa kana al-waqidi imam al-waqidi yake cewa kana abu zar hamilu rayat ghifarin yawm hunain shi yake dauke da shi Abu Zar yake dauke da tutar wato ghifar a ranar yakin Hunain wa yawma Hunainin idh ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a yace walamma aslama radiyallahu anhu yayin da ya musulunta raja ila biladihi ya koma garinsa fa kama biha ya zauna a garin dan ba a cikin makka yake ba hatta magat badar wa uhud wal khandaq har sai da aka yi yakin uhud da da badar da yakin khandak yakin gwalolo sun madina sannan kuma ya dawo ya dawo madina min mawa'idhi yana da wa'azuzzukansa da yake yi Allah masa rahama wa an sufyan sauri an karbo daga sufyan ibn sa'id ne sauri kala yake cewa ana abu dhar al-ghifari ka'aba wata abu dhar al-ghifari ya tashi ya tsaya a daidai dakin ka'aba fa qala ya ayyuhan nas ana jundubul ghifari ya ku mutane ni ne jundub al-ghifari ma'ana ni ne jundub ibn junada kenan al-ghifari halummu ila al-akh an-nasih ash-shafiq kuma zo ku ga gurin dan uwanku mai nasiha mai tausayin ku <laughs> wazi yake yake cewa jama'a ni ne wani ku zo guri na dan uwanku ne ni mai tausayin ku kuma mai mai muku nasiha <laughs> ku tawo ku ji gaskiya faktalafa hawan nas mutane suka kewaye shi faƙala. sai yake cewa araaitum law anna ahadakum arada safaran yanzu ba ku ganin cewa idan ɗayan ku ya nufaci yin tafiya alaysa yattakhidu min az-zadi ma yuslihuhu wa yuballighuhu ba mutum zai ɗauki guzurin da zai ishe shi ya riskar da shi inda zai isa ba kalubala suka ce kwarai kuwa kala ya ce fa'ina safara tariƙar kiyama to ya ce fa tafiya ta hanyar kiyama abadu ma turiduna shine ya fi kowace tafiya nisa kowace tafiya duk tafiyoyin da kuke nufi to tafiyar kiyama ita bani nisa tana da tsawo idan tafiya akwai tsawo ya kamata ka ɗauki guziri mai mai mai yawa ka ji wata hikima bala za ka je kaduna za ka yi guziri za ka je abuja za ka yi guziri za ka je lagos za ka je niger za ka je ina ne za ka je kamaru za ka yi guziri idan za ka je america ina jin guzirin da za ka yi ya fi guzirin waɗannan haka ne kai lahira ta fi waɗannan nisa gaba ɗaya kina akwai buƙatar ka samu babban guzuri ya ce fa khudu ma yuslihukum ku ɗauki guzurin da zai gyara ku zai ishe ku guzurin sallah guzurin azumi guzurin istighfari guzurin salatin annabi guzurin tuba guzurin sadaka guzurin neman gafara guzurin kyautata mu'amala guzurin faranta wa iyali guzurin ta alkhairi guzurin cin halal guzurin gudun haram duk wani waɗannan abubuwa yana da kyau guzuri ne na tafiya lahira kuma ka tara da yawa yanzu ka san nisan lahira kai baka san nisan lahira ba Tun tunda baka san nisan lahira ba bai kamata ka taƙaice guzurin da za ka tafi zuwa lahira ba ka tara guzuri mai yawa Allah mana mai kyau قالوا وما يصلح da suka ce menene ko wannan abin da zai gyara mu ishe mu qala hujju hajjatan li azaim al umur ku yi hajji da za taimaka muku ku tsayar da al'amura masu girma kuma wannan yin aikin hajji din wannan yana cikin wato al'amura masu girma kamar yadda Allah ba da labari cikin suratul hajj ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور كي أزمي أرانا الدا yake mai tsananin zafin rana litulin nushur saboda tsawon kwanciyar kabari da tashinku da za a yi kai haƙuri bawan Allah kai azumi yini mai tsananin zafin rana ba don komai ba don tanadin tashin ka da za a yi annushur tashi kenan daga kaburruka wa sallu rak'atayn fi sawadil layl li wahshatil qubur ku yi sallah raka'a biyu a cikin duhun dare saboda zaman kabari da kadaicin kabari da duhun kabari da damuwa na cikin kabari wannan raka'a biyu da zaka tashi bawan Allah kai sallah da daddare wa sallu bil laili wan nasu niyam ku sallah da daddare mutane suna bacci zai muku amfani a cikin gabarin ku wanda duk yake sallar dare to albishirinsa wannan sallah za ta yi masa amfani a cikin kabari Allah ba mu dacewa wa kalimatu khairin taquluha aw kalimatu sharrin taskutu anha liwuqufi yawmin azim ka faɗi kalma ta alkhairi wa kalimatu khairin taquluha aw kalimatu sharrin taskutu anha ko kai shiru kar ka faɗi sharri ka faɗi alheri kai shiru kada ka faɗi sharri ba dan komai ba liwqufi yawmin azim dan shiri a tsayuwa wata rana mai girma ita ce ranar kiyama faɗin magana mai kyau zai ma amfani a kiyama faɗin mummunar magana zai maka illa ranar tashi alkiyama tasaddaq bi malika ya mawadaci ya mai hali ya mara shi kai ma hadda kai kai sadaka da dukiyarka la'allaka tanju min asiriha wace ila zaka kubuta daga kuncin dukiya dan dukiya tana da wahala tana da kunci menene kuncin dukiya duk wanda ya tara dukiya bai aiki alkhairi ba za ta zama zamanto masa matsala ka tara baka gina masallaci ba ka tara baka sai taburma kai masallaci ba ka tara baka taimaki kaza ba ka tara baka aiki alkhairi ba ka tara an zo ana neman taimako fi sabilillahi ka ce al'amura sun muku yawa ai gaba to za ta zama towa matsala ran tashi alkiyama Allah zai tashe ka da wannan dukiyar ka gani za ta kai ka aljanna ba a hawa bayan dukiya ta kai mutum aljanna da kuɗi yana kai mutane aljanna da wasu sun futa da ka a duniya ne za ka yi amfani da kuɗin sai ka yi amfani da shi ya kai ka gida aljanna amma a lahira inda ka je zancen ka ya riga ya kare yau daman kana tafiya ba shi kenan yanda ka zo duniya baka da komai haka za ka tafi lahira baka da komai Allahu akbar ka shigo baka da komai malamai suka ce mutum yana shigowa duniya hannunsa a dunkule idan uwa ta haifi yaro haka a dunkule hannun wai alama ne cewa za mu fafata za mu tara duniya sai mun rike wannan alamar dunkulewa kun gane dan jinjiri jariri in ya shigo duniya ba hannun sa dubule yake fitowa ba sai an bude ma an wanke wai alama ne cewa mun shigo duniya za mu tara ɗabi'a ɗan adam tarawa tarawa tarawa idan ya zo mutuwa kuma haka zai a buɗe hannun yake haka yake hannun mutum sai ga ya labatar ya buɗe wai ne wannan cewa gashi mun zo kuma za mu koma ba komai a hannunmu abinda muka tara kuma za mu bar shi haka lamarin rayuwa ke Allah sa mu cika da imani yace ku yi wannan dan ku kubuta ranar tashi alkiyama kuma kubuta da matsalar dukiya ali duniya majalisai ne Abu ya yace sanya duniya ta zamanto wurin zama ne guda biyu kawai kamar majalisi ne guda biyu majalisan fi talabil halal majalisi na farko wajen neman halal ma'ana ka fita ka je ka yi sana'a ka nemi halal aikin gwamnati za ka yi noma za ka yi kiwo za ka yi kasuwanci za ka yi faskare za ka yi sana'a za ka yi yaron wani ne tonar rijiya ne tuka mota ne menene duk abin da za ka yi talabil halal wannan ya halatta kaji majalisi na farko to majalisi na biyu wa majalisan fi talabil akhira majalisi na biyu kuma shine majalisi na neman lahira الثالثة da ولا ينفعك يتي نأكم والله تتد كي زي بزي ما أمباني با لا تريده كركب كاتيش ومباكر بكاتسا wai mai mayo in ji abu zar shi ne wanda ya mai da duniya abubuwa guda biyu harkarsa ta farko fita neman abinci da neman halal saboda wai ne rayuwa ba ta yiwa sai ka je ka nemo saboda dole ka ci Allah ya kaddara sai an ci cin kuma sai an nemo sai an sha shan ma sai an nemo sai an saka sutura sai an hau abin hawa sai an zauna a wurin zama wannan duk kuɗi ne to ka fita Allah ya baka dama ya halatta ma ka je ka bubbuga ka bubbuga ka bubbuga Allah zai ma arziki ya baka ka nemi halal dan ka rayu rayuwa ta aminci kar ka zaman to mai roƙon mutane kaga majalisi na farko majalisi na biyu kuma to majalisin ka kenan na neman lahira wannan abin da ka tara din sai kai amfani da shi wajen neman lahira kuma to na uku ba babu duk wanda ya kara wani abu na uku wallahi ba zai masa amfani ba aka abu da ya faɗa ij'alil mala dirhamaini dukiya gaba ɗaya raba ta gida biyu ka sanya su ma dirhami biyu dirhaman tunfiquhu ala iyalika min hillihi dirhami daya ka ciyar da shi daga iyalin ka ciyar da shi ga iyalinka wanda ka nemo ta na halal wa dirhaman tuqaddimuhu li akhiratika dirhami ɗaya kuma ka gabatar da shi dan lahira ka ji malam wannan daya ka ba da shi iyali daya ka ba da shi lahira to yanzu din gaba ɗaya a iyalin muke bayarwa na rayuwar lahira kuma sai mu hana ta kamar kana da kuɗi naira miliyan ɗari ne naira miliyan hamsin ka sa shi a harkokinka na duniya da gina iyalinka naira miliyan hamsin kuma ka sa a akawunt ɗinka na lahira wa zai iya wannan wa zai iya wannan yanzu mutum ne zai zo yana da kuɗi miliyoyin kuɗi an zo neman taimako fi sabilillah sai dauki naira dubu talatin ya bara ita kabbara a masallaci kuma alhalin dubu talatin da riba ba ta yi ba saboda yana da ninki ninki ninki ninki ninkin wannan mutumin da ya kamata ya sayi mota ya bayar sai ya je ya sayo keke ya kawo to a yanzu da waɗannan su ne masu dama dama to wai gani yake shi yayi wayo to me wayan da kai ka kashe dubu kaza akan duniya ka kashe ɗari kaza a kan lahira mai dabarar iyakacin dai rayuwar ɗan adam ka ci abinci ka gina gida ka hau mota ka auri mata ko ba shi kenan ba waɗannan hudun da su ne to ka yi Allah ya hore ma kana ci abinci mai kyau a gidanka baka da matsala abinci duk abin da kake so Allah ya rufa ma asiri ka ci gidan zama kana da shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba abin hawa mota sai wanda ga dama za ka ka canja wannan ka kawo wannan iyali Allah ya baka kuna zaman lafiya ka aure wacce kake so kai kaza kai kaza to me kake jira sauran abin da ka tara kuma daya kai babanka ne tara maka dukiyar taka ba tsohonka ba bane tara maka kowane yaro da ka haifa wallahi da arzikin su yake zuwa to wannan tunani ne muke wanda ya kamata mu rinka tunawa da shi amma ina ina ina ina ba kowa ne yake fahimtar wannan yake gane wannan ba a taimaki addinin Allah don mutum ya taimaki kansa duk wanda ya bawa addinin Allah wani abu ya bawa kanshi ne ku ciyar Allah zai ciyar da ku ku taimaka Allah zai taimaka muku ku agaza Allah zai agaza muku zai yalwata muku ranar da kuke da tsananin buƙatar agazawa din da yalwatawa da taimakawa wasu suna da aƙida cewa ai ai masu masu masu wannan masu neman taimako addini kaza kaza ba san mutuncin kuɗi ba ba san da kuɗi ba in ka ba su kuɗi masu yawa ba matsala ne Allah za ka bawa kar ka ba su kuɗin ka je ka shayin wani abu mai kyau samu wani guri babba ka gina katon masallaci na juma'a kai gidan liman kai gidan na'ibi kai gidan lada sannan kai makaranta babba bene sama da ƙasa ka jawo ruwa ka sa wuta ka sa janareto a cikin miliyoyin kuɗi ko biliyoyin kuɗi da Allah ya maka ka gyara shi ka samu wasu masu aƙida na gari ka bayar ka ci gashi nan aje a ta yi kar a sake zuwa ma a tambaye ka a ce kuɗin janareto ko kuɗin wani abu ka sha mamaki idan ka je lahira in dai ka yi dan Allah kana da kuɗin za ka riga talaka shiga aljanna saboda ka alheri amma wasu Allah ya ba su kuɗi ga mutum yana da kuɗi malami ga musamman gina masallaci wato in Allah maka arziki Allah ya rufa ma asiri ka gina masallaci wallahi ba karamar riba bane yanzu wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Yusuf Abdullahi yana nan bawan Allah ne yana nan anan yanzu ka kwatanta ladan da yake samu anan wannan ginin da kake gani wannan fankar gata nan yau shekara nawa da gina masallacin nan gata nan tun da fankokin nan gaba ki ɗaya su ne wallahi ba a canja su ba tun da aka yi masallacin nan waɗannan fankokin da kake gani ko wallahi ba a canja su ba saboda aka zo yin quality hatta cikin makarantar nan fankokin nan namu su ne dai wannan ta tsakiyar ita ce kawai aka sada ba ita amma tun da aka yi masallacin nan wannan fanka ita ce tun 1992 yanzu muna cutar da annawa and ten yana nan a raye wurin nan duk 'yan unguwan nan da sun sani nan da bol ake a nan gurin bol ake masu shaye-shayen wiwi su zo su sha abu nan sauransu wuri mai tsada a bakin hanya ya bada shi saboda Allah yana nan to irin wannan irin wannan bila adadin wanda yake da su bila adadin kuma akwai masu kuɗi waɗanda suka ninninka shi amma wani wallahi masallaci kwaya ɗaya ya gina a garin maguza wallahi ba zai iya ba akwai ɗan dai ta wuce wannan ni wallahi ina tausayin mutumin da Allah ba shi dukiya wallahi ya aiki alkhairi wallahi ba abun ba abun jin daɗi bane ba ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi zuciyarka yanzu nan wani na sha faɗa muku wani bawan Allah generator sa kawai man generator a wata guda yana shan miliyan guda a gidan shi akwai wanda a wata yana shan naira dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar to masallaci akwai masallacin zaka iya gina shi naira dubu ɗari ma ko ƙasa da haka ma akwai irin masallatan ƙauyen nan na ƙasa ne za a gina kawai musu falarsa a sa musu kwano su ci sallah suna mu addu'a amma waye zai yi wannan idan an ce su taimaka su taimaka gani suke wai kai da kake magana wai kai za su taimaka kada Allah ya sa ka ba wa wani naira ɗaya je ka rike ka kar ka ba wa malami naira ɗaya ko kobo daya ka bar shi zai rayu kamar yadda kake rayuwa amma ka yi wa addinin Allah aiki shine abin bukata Ban da bukatar rigarka hularka motanka gidanka menene ɗinka a je ka rike kanka amma ka yi addinin Allah aiki malamai suke cewa ana jawo mutum ya shiga aljanna yana yana ja da baya zo ka shiga aljanna zo ka shiga aljanna amma yana ja da baya wani ma an fafiya magana akan a taimaka a taimaka sai ga kamar da shi ake sai ya jawo shi sai ya daina zuwa ya zama shedan ne zai zama malamin su kenan to ga dai abun da abu zai ce raba kudin ka gida biyu ɗaya ka ne ka ciyar da iyali kaga wannan yana nuna mana yana da kyau mutum ya ciyar da iyalinsa ko ya yalwata ya yi aiki alkhairi ɗaya kuma ka nemi lahira da shi malam yace wasalis yadurruka wala yanfa'uk na ukun cutar da kai zai ba zai ma amfani ba la turid ko baka da bukatar sa thumma nada bi ala sautihi ya daga sauti yayi kira shi Abu Ya yace ya ayyuhan nas ya ko mutane qad qatalakum hirsun la tudrikunahu abadan wani kwaɗayin da ba za ku taɓa riskansa ba ya riga gama kashe ku <laughs> ya ce kuna kwaɗayin da kwaɗayin abin da ba za ku taɓa samunsa ba shine kwaɗayin duniya da tara ta malam ba wanda ya taɓa neman duniya ya same ta gaba ɗaya babu shi ba wanda ya taɓa neman duniya ya same ta gaba ɗaya babu shi kullum akan neman ta ake kuma ba a gamawa kana cikin neman ta kuma za ka mutu in Allah ya sarda kana cikin tsakiyar hada-hadan tattarawa da jajjan ma'awa da har hadawa kuma mutuwa za ta zo ɗauke ka ka tafi az-zahid ga gudun duniya ana abdullahi bin samit daga abdullahi bin samit yake cewa da khaltu ma abi zarin ala usman na shiga gurin usman bin affan ni da abi zar falamma dakhala hasala ala ra'sihi hasara ala ra'sihi muna shiga sai usman ya buɗe kansa wa qala wallahi sai abu zar sai ke cewa wallahi ma ana min ya amirul mu'min wallahi ba na cikin su ya amirul mu'min wai suna shiga wurin na usman sai ya kan shi. sai usman ibn affan sai aisha sai abu zar ke cewa wallahi ba na cikin waɗannan mutane su waye yuridul khawarij yana nufin wato khawarijawa an gane ko saboda a lokacin an samu saɓani. dangane da su jawa din sannan kuma akwai sabani tsakanin shi Abu Dharr da Usman ibn Affan kamar yadda aka samu a cikin tarjama sayyidina Usman mun karanta a rashin jituwa akan wani abu tsakanin sayyidina Usman da Abu to shi Abu Dharr ya dauka cewa Usman ya dauka shi yana cikin jawa ne sai ce wallahi bana cikin su qala ibn shawzab ibn shazab yake cewa su khawarija wannan simahumul halq alamar su zaga suna kwalkwaba suna malu share kan suke aske shi gaba daya alamar khawarijawa kenan tun a wancan lokacin da wannan ne malamai suke cewa bai halatta ba mutum ya zo zai aski ya aski kansa kwalkwal gaba da irin mutum yana kyalli dinnan sai dai aikin hajji ko umra amma ka kai a gida ka je ka bada kanka wanzami ya katse kan gaba daya kaga mutum kamar bayan kwariya kan yana gwalkyalli wannan khawarijawa ne ke kuma kai ba a so kai kama da yan bid'a khawarijawa amma me ya kamata sai mutum ya saisaye akwai saisayin da ake skin ai a saisaye a rage gashin gaba ɗaya amma a katse shi duka da aska wannan ba a so haka malamai suka ce Allah musu rahama to shine sai ke cewa ala lahu usman Sadakta ya abazar abuzar sai usman ya cewa kai gaskiya ya abuzar inna ma arsalna ilayka li na bil madina ai mun aika ka zo ne dan ka zamanto makocin mu a madina mu zauna tare da kai aikawa din sayyidina usman yayi cewa a kawo abu zar ya zo a lokacin usman fa shine khalifa amirul mu'minin yace ai mun aika ne ka abu zar ka zo dan ka yi makotaka da mu kaji abinda abinda abu zar yace shugaban duniya gaba ɗaya ya kira ka ya ce ka zo don mu zauna da kai muna son zama da kai a nan qala la hajata li fi zalika <laughs> yace yace ba da bukata ni akan wannan wai dan in zo zauna kusa da kai kai amirul mu'minin ba da bukata saraki ya kira shi shugaba jagora ya kira shi yace shi bai da bukata yace eh, idan li ila rabza kai dai kai min izini kan in koma wannan gari na rabza wani gari ne rabza qala na'am usman yace to shikenan tunda kace baka da bukata jika ka ko yanzu in ka samu wannan shiga da kake da ai wani ya samu budi ai wani yanzu suna tare da wani ma duk inda za a je ma suna tare ko ba ka bane ya samu shiga ya samu alfarma sai a fara zuwa da Allah ka mana hanya mana wani tunda mun ga kuna gaisawa da shi san duniya kawai an samu shiga gurin masu mulki har ɗaukaka ne ma mutum ya ce ai muna tare da wani ma lokaci kaza idan kana tare shi sai me sai me kuma musamman tarayya wacce take ba mai amfani ba musamman mai ilimi mai addini ya makalewa wa shugabanni saboda kwaɗayin duniya wannan aibu ne amma kana tare da su kana gaya musu gaskiya wannan abun yabo ne ko kana tare da su kana faɗa musu gaskiya kana tare da su kana yi musu nasiha kana tare da su in za su yi wani abu na za ka ce a'a to amma kana tare da su kana duban aljihunsu kana tare da su kana cewa kai ai kuna kokari ma ai gwamnatin ku ta fitan suwa ne mutane malam sun zama maruka bambadawa malam masu bambadanci ko taro aka zo sai mutum wai dole sai ya yi bambadanci ku rika lura ko taro aka zo ko da wasu cikin eh, shugabanni haka na gwamnati ko na siyasa ko na abu sai ga mutum ya tashi sai ya yi bambadanci tukunna eh ƙarya jama'a ai kaza kaza mun san abin da wani yake yi kaza kaza kaza kaza kaza kuma baya yi baya yi kuma da yana yi ne wani abu ne mai kyau in yayi an fada alheri ne wani abu ne mai kyau yayi kaza ai masa addu'a Allah saka masa alheri wani abu ne mai kyau amma bai yi ba a ce wai yana kokari yana kaza bayan ana wahala ana cikin mushkila da matsala a ce ai mutane yanzu suna cikin jin daɗi a wannan mulki kaza kaza kaza kaza an samu kaza mutanen da yanzu goyon sha ma ya gagare su kowa eh, abin yana yana yana yana neman yana neman ruwan da zai alwala da shi a gida ya gagara ga koguna muna da su bila adadin duk garin nan kowa yana cin wahalar ruwa da wannan Najeriya babu wuta su kuma gidajen su akwai wuta mutane ba su da lafiya su kuma suna da lafiya asibitoci ba magani ba likitoci su kuma suna tafiya kasar waje suna zuwa ne musu aiki ko ciwon kai wallahi wai wani wai mura wai yake wai kawai ya hau jirgi wai ya tafi Egypt mura mura ba kan mura yace maza maza ya masa biza wallahi mura ce take damunsa wannan kudin da zai hau ya je noma ya same su noma yi kasa kayan ya kasuwa ha kudin al'umma ne ga ba mura ba ga wani nan sa ya kumbura ya kai wata nawa ma yana zaune ya rasa inda zai saka kansa amma ya zo ana ta ƙarya ƙarya ba yi da kyau a faɗi gaskiya in mutum ya yi alhamdulillah bai yi ba kuma a ce ya yi kuma a masa addu'a Allah ya sa ya yi shikenan amma kai ƙarya da ba a yi ba ka faɗa ka ce an yi wannan ƙarya ne bai dace ba kuma musamman ga malami da'iya mai da'awa in ɗan siyasa ya zo ya ƙarya wannan ba wani abu ne ba daman gidajen rediyo kullum sai an yi ƙarya kullum da daddare ƙarya ana ta mutane ƙarya ƙarya ƙarya sai ka ba wani dubu hamsin kawai ka je ya je a sai fili dubu sha biyar dubu goma dubu kaza ya je ya ƙaryar minti talatin a kanka ya ƙaryar minti goma a kanka ai ya mana kaza ai ya mana mana kaza wallahi mu kan sai wani wallahi ni kan ni na san wani in eh, kai ka san shi mana tunda ya maka abin da zai maka al'umma kuma ta san shi ba to bai kamata kuma malami mai addini ya shiga wannan layin ba layin bambadanci ba layin malami ba ne tsakani da Allah fa Allah ya fi mana abin da muka yi na kuskure to shi ne sai yake cewa a a a a da ce to ka tafi wa na'muru laka bi na'mi sadaka? sai usman ya ce wa abu zar to za mu sa a kawo maka raƙuma na sadaka a kawo maka don ka ci gaba da rayuwa da su raƙuma da dabbobi duk mu kawo maka fi sabilillahi tafdu alayka wa taruh safiya da maraice kuna tare da su kana kiwo qala la hajata li zalika abu zai ce ka rike raƙumanka da komai ka ban da bukata a'a kai abu zar duk abin aka ce za a baka baka so yakfi abadar sarimatahu sai ya ga Usman yake cewa 'Yan dabbobi da ‘yan tumakin abuzar da ‘yan raƙumansa ba su kai sun kawo ba sun ishe shi ba da bukatan naka ya amir al-mominin abuzar sarima sarima shine ‘ya'yan tumaki da ‘yan awaki da ‘yan raƙuma ya ce ka banda da nawa kawai uku yanzu sai mu karba ko ma bai ke yafa ba ko ba ka mani ya za ka yi ka rike ko abin nan ba laifi ne idan ka karba din amma wai ana so a nuna mana bambancin wato shi abu zar da sauran mutane irin gudun duniyarsa wato asali malam idan mutum ya ɗauki kyauta ya baka ba ka roƙe shi ba halal ne ka karba amma ka je ka roƙe shi ka ce ya baka wannan bai halatta ba haramun ne roƙo to amma akwai abin da zai faru a ce a taimaka a yi kaza a yi kaza wannan kuma ya halatta shi kuma sa daban amma mutum ya zama maroki ya roki wancan a yi masa wannan a yi masa wannan wannan haram ne sai wani ya ɗauko abu ya baka baka tare da ka roka ba ya halatta karba ba haram ba ne to amma masu tsantseni irin su abuzar wannan ma ba sa karba gashi halal ne fa ba ya haramun ba ne yanzu wannan abin da usman zai ba shi haramun ne